بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم ومحيايا مشكات هدايا قد انجلى ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدله وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفي القرأ وفي والنازئات تميلا ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منهال أفلحة منهلة قال رحمه الله رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوا وسودا في الوقف أنهم تسبلا وراء تراءى فاز في شعرائه وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولا وما بعد راء شاء حكما وحبسهم يوالي بمجراها وفي هودا unzila sai yanzu muka zo inda aka saukar da hafs rahimahullah duk waɗancan abubuwan da muka karanto a baya in banda ahya kuna ji da kyau ko guda ɗaya tun daga wa ru'ya ya wa ru'ya har zuwa inda baitin da muka tsaya wa amma duhaha والضحى وال وحرف تلاها ما طحاها وفي سجا وحرف دحاها واو وبالواو تبتلى duk waɗannan goma sha shida nan da muka ambata duk gaba ɗaya aliyu kisa'i ne kaɗai yake musu imala amma ahya wacce ta biyo wawun take tare da wawun wacce take tare da wawun kamar wa annahu huwa amata wa ahya to hamza da kisa'i sun yi ma ahaya din imala isa karanta wa annahu huwa amata wa ahyi amma idan ahaya ta zo babu wawun kenan ta zo ne da fa'un ko da summa ko ma ta zo tsura babu ko ɗaya a cikinsu to anan duka kisa'i shi kadai yake musu imala kamar summa ahyehum fa ahyekum فأحيي به الأرض دسورنس إن الذي أحييها لا محيي الموتى لا محيي الموتى قال رحمه الله وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وفي الواوي تختلى قال رحمه الله وأما ضحاها أما كلمة ضحاها وضحاها والشمس waduhaha duhaha ji da kyau ko wa shamsi ha da kuma waduha duha wa duha wa idza saja ko nawa kenan muka samu biyu wa riba da arriba wa ma ataytum min riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu inda la nawa kenan uku ma alquwa tare da alquwa allamahu shadidul quwa no kenan fa amalaha hamza da kisa'i duk sun mata imala amma ki kiyaye wa bil wawi tuhtala su ma din dai da wawun ne amma dai sun mata imala eh, eh tafannun kenan domin ai ba a buƙatar tsakanin baiti da baiti in ba su kai adadin baiti biyar ba kamar mai wata kalmar eh hisa ya can ya can ya ce wahai bilwawi tubutala a nan kuma ya ce wa bilwawi tuktala wazani ɗaya ne ta fannun kenan akwai abin ne in je ga mutum yana ina babu abin ne wallahi allahumma rahmaka rahmaka <laughs> kun lura da kyau ko za mu fara karatu fa wa amma duhaha amma ad-duhaha kun ga wa shamsi wa duhaha sai wa shamsi wa duhaha hamza da kisa'i wal qamari idza taleha kisa'i kadai eh ban ji ba a'a me baki fahimta ba karatun yau karatun yanzu wa amma duhaha amma kalma ta duhaha wa shamsi wa duhaha daya wa duha da kalma ta adduha wa duha nawa kenan wa riba da arriba ma atetum min riban liyar buwa fi amwalin nasi yana wa ma atetum min ribe in zaki tsaya in zaki tsaya wa ma atetum min ribe in za ki tsaya amma in za ki wuce wa ma'atetun min riban liyar buwa fi amwalin nasi saboda yana da tanwini tanwini da imala ba su haduwa tanwini da imala ba su haduwa tanwini da sukun ba su haduwa in za ki tsaya shine wa ma'atetun min ribe in za ki wuce wa ma'atetun min riba liyar buwa fi amwalin nasi shine bayyana mazhabar waqfan wa waslan wa usulan wa farshan eh ai yayi itlaq yayi ai tunda bai bayyana mana ba cewa wa amma duhaha wa duha riba kullura da ke ko ma tare da quwa allama wa shadidul quwa nawa kenan hudu fa amalaha hamza da kisa'i sun mata imala waɗannan kalmomin hudu duk sun musu imala wa bilwawi tuktala amma kada ki sha'afa da wawun nefa suke asalin duha daga wawun ne ai shine uh, duhawatan eh duhawatan uh, daga walha kenan ko walha kenan nam a karanta mana ayoyin biyun farkon wa shamsi a karanta mana da khallad ayoyin biyun farkon wa shamsi uh-huh. ai ba ku maimaita ba ku yi ba yanzu a maimaita bai ba to a karanta da abul haris Bismillahirrahmanirrahim. Wasu shamsi wa duhe ha والقمر إذا تليها ba yanzu yanzu muka gama shi a can ba kawo mu je hutun rabin lokaci cewar ana yin ana yin wa harfu talaha ma tahaha wa fi saja eh to shahid a shahid min ash-shatibiyya aha duhaha me dalili eh, to to talaha fa yawwa shi shine shine shine shine qala rahimahullah wa ru'yaka kun ga ru'ya mai idafa da ka wa ru'yaka ma'a maswaya wa mahyaya mishkatin hudaya kadin jala rahimahullah wa ru'yaka ru'yaka la taqsus ru'yaka la taqsus ru'yaka a suratu yusuf ke ko yawa sai kuma mathwaya inna rabbi ahsana mathwaya mathwaya kenan mathwaya mun sami don kaga ya ce masuwaya kenan banda da banda ban da masuwahu masuwaya wa ru'uyaka ru'uyaka la ru'uye ru'uyeka a wancan wa ru'uya ne wa ru'uyaya wa ru'uya wa ru'uyaya wa ru'uya nan kuma ru'uyaka <laughs> kin ga kalmomin wani wa ru'uyaka wa ru'uyaka da ru'uyaka la ta ru'uyaka ma mathwaya tare da mathwaya na ina rabbi ahsana mathwaya anhu li hafsihim anhu li hafsihim daga hafsu duri an al-kisa'i hafsu duri an al-kisa'i ai tunda aka ce hafsu ya kusa lekuwa hafs eh hafs duri an al-kisa'i nan ba hafs duri an abi amr al-basri ba ko ba hafs duri an abi amr al-basri ba ruwaya hafs duri al-kisa'i kenan anan ma yanzu an fitar da abul haris ya fara rasa ko to a karanta mana a karanta mana wannan da hafsu duri an kisa'i inna rabbi inna rabbi inna rabbi ja ah, inna rabbi ahsana maswe inna rabbi ga ya'ul idafa shi baya mata fataha inna rabbiya eh inna rabbiya ahsana baya yi saboda alhamza ce ta biyo eh sama fatawha sama fatawha illa humala, hummala eh, wana ma hamzin ko bi fatihin wa tis'uha sama fatawha illa mawadi'a hummala sama ne shi ya cikin ahalu sama shine baya cikin ahalu sama yanzu habsu duri anil kisa'i kulura habsu duri anil kisa'i ba hafsu duri an abi amr al-basri ba yana da yana da ru'uyaka yana da maswaya ko banda maswakum banda maswahum su wannan gaba ɗaya hamza da kisa'idi su musu imala da maswaikum da maswahu duk hamza da yi sun musu imala kisa yi gaba ɗaya kenan kisa yi gaba ɗaya mun ce kisa yi gaba ɗaya abul harith da eh, akan asali kenan in mun yi mun yi sai malaman mu su ce mana wannan ya nuna kiraa riwaya ce in mun yi mun yi sai ce mana qira'a riwaya ce ake jaddada ma dan in ka lura zai ga ai duk da asali ya haɗu ɗin ce kuma gata amma da yake riwaya tana gaba sai riwaya ta tabbatar sannan ayi sannan ayi قال rahimahullah wa mahyaya mishkatin hudaha قد jala. sai mun zo kan wa mahayaya kenan ko wa mahayaya eh mahayahu eh wa ma tu na suratu eh, jasiya yanzu kuma mun zo na suratul araf wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin da kuma mun sami mahayaya kenan ko da kuma mishkatin ka mishkatin fiha misbah ka mishkatin ka mishkatin fi ha misbah aha a karanta ji kamishketi misbah dangari ina zuwa ina zuwa ina zuwa mun samu nawa kenan da hudaya hudaya kadinjala muna da ru'uyaka muna da mafuwaya muna da mahayaya muna da mishkatin muna da hudaya guda biyar kenan duk wannan habsu duri an abi an kisa'i habsu duri an kisa'i ba habsu duri an abi amr al-basri ba hudaya guda nawa famanitta ba a hudaya na suratul baqara da famanitta ba a hudaya na suratul taha shine eh ba su shi ne hudaya ɗin da ya wa mimma amalahu wa mimma amalahu awakhiru ayi ma bi taha wa ayin najmi kai ta ta'addala wa fi shamsi wal aala wa fi waduha wa duha wa fi qara wa fi wan nazi'ati tamayyala ومن تحتها ثم qiyamati ثم في المعارج ya min halu. aflahata mun hila ko ya min halu ya kai mai neman ruwan zaki ruwan daɗi aflahata hila kara bauta ka sami ruwa mai kyawun gaske ka zama mai shan ruwan zaki ya kai ɗalibin ilimi mai neman alkhairi ka samu alkhairi qala rahimahullah wa mimma amalahu eh Eh, shi ruwan zaki ba daban yake ba tankaɗaɗɗe ba ne an tace an fetse an baka ce an sheke wa min ma amalahu daga ciki akwai fa daga cikin abubuwan da hamza da kisa'i suka yi wa imala eh kun ga hamza da kisa'i sun dawo dan kare har yanzu warshi bai iso ba kawai hamza da kisa'i hamza da kisa'i sai kisa'i ya zo ya huce ana na ana na sai abul harith ya tafi sai kuma su sake dawowa mm. a wakiru ayi ma bi taha ƙarshen ayoyin suratu taha ɗaya wa ayin najami da ƙarshen ayoyin suratun najami biyu wa fi shamsi da ƙarshen ayoyin wa shamsi wal a'ala da suratul a'ala wa fi laili da wal laili idza yaghsha no kenan wa duha da wa duha no kenan da iqra da annazi'ati da min ta hati ha ƙasan nazi'ati a basa eh ƙasan nazi'ati eh a'a suratin nazi'ati wa min ta tahtiha da surat da ke ƙasan wan nazi'ati wacce sura kenan abasa ya mati, eh nawa kenan thumma fil ma'ariji shi ne eh surori sha ɗaya ne aka lissafa maka su ana eh eh sai ce min ta to a basa bai ta ce kasan <laughs> wannan zai ati ba <laughs> eh, yaya wadana min ta ta eh tamayyala ha ah, wafi wan nazi'ati da kuma cikin suratul nazi'ati tamayyala duk sun yi musu imala ayoyin ƙarshe ayoyin ƙarshe wa mimma amalahu awakhir ayi ma bi taha daga cikin abin da Hamza da Kisa'i suke musu imala su ne ƙarshen ayoyin ƙarshen suratul taha طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي لتشقي haka ƙarshen hinin usul ai yanzu wakiru ai ai ƙarshen aya ai ai jam'i ne na aya wannan shi ai ismul jam'il jinsi ne ko ismul jam'i aljinsi ko al'ifradi tunda yana da mufrad mufrad ne shine ayatu sa shine ay shine ay kenan baqaru eh, baqaratu baqaru shajaratu shajarun ayatu ayu hujar kuna ji yana da ke ko wa mimma amalahu awakhiru ay karshen ayoyi karshen ayar bitaha ay ma bitaha ayoyin da ke cikin suratu taha ƙarshen aya tahe ma anzalna alaikal qur'ana litashqi illa tazkiratan liman yakhshi tanzila mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula الرحمن على العرش استوي haka shi hamza da kisa'i isa muka ce shi yasa muka karanta da kisai na ai tunda ya ce eh, ba mi sakatu ba akan al'arut da ya fada ai mun faɗa طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض هكذا كانت هذا حمزة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على الأرش استوي إيه to iskalin yanzu sanin ƙarshen ayoyin kuma dole sai ka yi ilmu addil ayi don yanzu kai sai ka ɗauka ayoyin yadda ka gansu ne a habs alhalin yadda ka gansu habs nan ayoyin ne a lissafin habs yanzu ya ƙarshen ayi take a riwayar kisa'i saboda me saboda ai wa ayin najimi, da ayoyin najimi wannan najimi iza hawe ma dalla sahibukum wa ma gawe wa ma yantiku anil hawe kai ta ta'addala domin kada su saba ma juna kun da kyau kada su saba ma juna saboda aka ko wanda yake asalin su wawun ne ko wanda yake asalin su ya'un ne kaga da mun mai asali ya'un ne wannan babu iskal dama shi ake wa imala to amma yanzu an yi ilhaqin mai wawun ne kai ta ta'addala dan kada su saba ma juna idan su yi daidai amma duk da hakan duk da kai ta ta'addala din akwai ƙarshen waɗansu ayoyin da ba a musu imala saboda asali ba ya'un bane ba ya'un ce asaliya ba ba tana cikin zawatu la'i ba kamar fala sama illa hamsa ga hamsa ba za ka ce hamse ba saboda tanwini ne ba ba ya'un bace kamar eh, ilma ko wa qurrabi zidni ilma ba za ka ce ilimi ba kamar zulma azma abin nan banka da kuma hamsa da nasfa eh. na mun ji na na wannan kenan eh, yanzu a suratu taha an yi istithna'i an yi istithna'i me hamsa da banka da nasfa da ilman da zulman da azma da zurqa amma duk da haka a basu kawo zurqa nan ba fa azraq azraq shine mufrad كلورك أزرق آه، مفرد مذكر زرقاء مؤنث إيه تاج كنت كينا أزرق أزرق مؤنث مذكر زرقاء مؤنث آه، ميدتي <laughs> <laughs> suna wata ce zurka? <laughs> ba ruwa na ni karatu nake ko riska ake nufi riska riska ce nasu akwai mai suna riska eh قال رحمه الله رمى صحبة أه؟ وفي الشمس أهم جوا الشمس والشمس والنجم غشنا والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي إيه sai a shamsi ehem a ba su faɗi sana'i ba waɗannan na aika dun wazanin ɗaya ne a eh, eh, wa shamsi wa shamsi fa wannan kaga zai zama da da hamza kenan kadai da da kisa'i kadai shine izata laha a ci gaba yawwa wannan hari ko wannan heri wannan heri wannan heri wafi alfatin kawar tarafin atat ku karanta wannan heri eh. Mm. Mm. Eh, na ce a karanta na ce a karanta wa ma ba'da ra'in sha'a hukuman wa ma ba'da da ya zo bayan ra'un shine wanne annaheri eh. eh, abin da yasa bai faɗe shi a nan ba bai faɗi annaheri ba ya hada da Abu Amr al-Basri yace sha'a hukuman eh, bai faɗe ba so za mu karanta wannan heri idan jalleha karatu yana ta fitowa masha Allah ana ɗan maimaitawa dole mutum ya san ƙarshen su don malam ya gina hukunci ne akan awakhir ayi ƙarshen aya to yanzu a wannan kira'ar da kike yi nan ƙarshen aya ne eh kun lura da magana ta da kyau ko nan ƙarshen aya ne akwai bambance-bambancen ƙarshen ayoyi isa muna da dama yana cikin abin da za mu sa ilmu adil ayi ƙididdigar ayoyi insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala barakallahu fiku tunda mun yi mu ko mun dan tattaba kaɗan insha Allah ta'ala an yi mu an yi adabt baki na ƙur'ani da kuma wasali nam mun yi wa shamsi ko wal a'ala al a'ala sabbih isma rabbika al a'ali wa sabbih isma rabbika la'ali in zaka da in zaka tsaya da hamza in zaka tsaya da hamza eh shidin din ne dai ko ka tsaya da sabbih isma rabbika la'ali kai naqalu ko sabbih sama rabbika al a'ali da sauransu akwai ne da hukunce hukuncinsa allazi khalaqa فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء نعم وفي الليل دو الليل أه. والليل إذا يغشي أه. النهير بفتو با والنهير إذا تجلي dawa kuke yanzu da sa'i da sa'i kewaye ana yin gabas ne kina yin yamma eh <laughs> ita sai ta bigi yanzu kina son ki ce ta ce alunse ne ko to idan ta ce alunse ba shi ke nuna wasu eh Eh, shirin shi din ne hamzan ta yi ai hamza aka hamza yake tsayawa ke kin dauka harshen naki da yayi shi kada yake eh kun ga har yanzu warshi bai zo ba ko ki za ana war heya laili za su je ya wallahi ya isa ya isa yan dai warshu buku an faɗi cikin masu imala in ban da hamza da kisa'i ma sunan kowa bai zo ba daga su sai ɗalibansu wadduha mu wadduha wadduha uh-huh. wadduhe uh-huh. dawa ke <laughs> ta yi hamza da <laughs> eh haka yake yi kai kule ta ƙoran malamin da ya shigo yana mana wani darasi yake ɗauka mu ba dai kira yake yi ba yana cewa walillahi ala nasi sai aka ce hajjul baiti sai ce in eh, kuleta qur'an <laughs> ce kuleta qur'an <laughs> ku lura da kyau duk wannan karatun ba a yin shi a central mox na jami'a inda zaka ba da jami'i a matsayinka na liman a jami'ar mu ta madina ba ka yin wannan sai dai ka karanta da hafsa da kowa yake yi kullum ana ƙoƙarin karatu ne da zai haɗa kan mutane ba ƙwarewa ce a karatu ba ka kawo sabon abu kun da kyau ko yanzu islamiyya ne daman gogor mai karatu ake sai ka yi duk kira'ar da za ka yi <laughs> da ke kika yi dai <laughs> to yanzu waye ce kan shi ka tira ta eh. shi ne shi ne sun wuce shi ne a'a a inda za ka yi public inda za ka yi karatu a bainar jama'a ilimi shine ke musu abin da suka sani wanda bai saba ma shari'a ba cewar haka yake haka yake in za ka kaddamar da mutum za ka ce malan kaza kaza kaza ba za ka kira sunan shi kawakar haka ake karatu sai kaddamar da shi malam ne dan yanzu zai faɗi saƙon Allah ne sai ka kaddamar da shi shi kuma sai ita wadu'u kun lura da ke ko sai ita wadu'u shi ne kai kuma wajen alfaz ɗin ba za ka zo ki alfaz shehu na imamu na a wai dai da sauransu ne eh la faridun wala bikir eh awanun bayna dalik yawa <laughs> eh, takalil kenan ku lura da kyau Ah, eh, eh, eh? za kaddamar ne da alfaf za ka kaddamar da mutum yanzu za mu saurari malama wanci za ta yi mana kan kaza kan kaza ba za ka kira suna gaya ba mm, sai ta yi magana ta sai ta ni ba malama ba ce a ce kamar da kowa ya sani eh shi mai kaddamar baya cewa to kamar da gosan malama duk garin nan kowa ya santa shi ne kullum lafari don wala bikir awanun he eh, ta kalil kenan ko kullum dai mace yana zuwa wurin karatu yakan karu haka to amma idan muna karatu a kulliya ko muna ri'ila ta ina ma za ki ji an ɗauko hafs ko a jami'a ko mun tafi rihila excursion kuke kiran shi ko mun tafi excursion za ka ba da sallah ta yana za ka ɗauko warshi ko za ka ɗauko a can za ka shiga ciki eh to amma ba za ka zo ku lura masallacin jami'a na faɗa ba wanda yake asali jami'a ce kowa malami ne balle ka fito cikin gari ba a wannan a cikin jami'a central mosque masallacin juma'a babban masallacin jami'a da house ake yi baka san akwai ma'aikatan ummal ba ma'aikata a ciki su malamai ne akwai wanda yake nan academic ne ko academic din ne shi hadisi ya zama farfesa bai san akwai akwai he ba shi gaskiya bai san wannan ba sai ka sa mutum shakku akan littafin ubangiji shine to amma mu wato in Najeriya abin da aka sani shi shine kullum ka kawo sabon abu

ai yanzu muna biya miki ne da ke ma za ki yi wasalin ku lura da kyau muna da fatiha na ce ta tuna min ne shine ta tuna min da wayo na ce muna da fatiha ko muna kuma da imala to a ƙur'anin da a inda ake da imala rawin da yake da imala kuma yake da takalil sai kiga sun yi takalil ɗin haka a ƙasan harfi imalar kuma haka a ciki ta kamar nata kenan kamar eh wannan ai an cike ne an cike ta da rubutu wannan kuma ba a cike ba ko eh to ta ce na ta sabi hisman rabikal a'ala aka ce amma sauran sai aka ce sai aka ci gaba da wanne wannan ko wannan imaratul kubra ko wannan takalil kenan eh ta ce sauran sai aka ci gaba da taƙali wanda take karanta da shi hafsu duri eh. wai mun zo da warshi ya zo ma a cikin karatunmu hafsu duri ya zo ai duk ba a zo ba ai ayin ta manyan ake yi ai suna nan tafi qala rahimahullah wa fiqra wa fiƙara da kuma ikara ikara ina kenan khalaq khalaq al-insana an zo wurin an zo wurin daga nan wuraren kenan yawwa ba shine ne zawatiliyat ba zawatiliyat wafin nazi'ati wafin nazi'ati wannan shi na shida masu sabiyati daga yana shi kuma fa eh yawwa imu liman yare yawwa wa asar alhayatar duniya fa'in aljanna eh, je eh eh na'am didi su ne qala rahimahullah wa min tahtiha da kasan suratu eh, naziat abasa kenan wa tawalli an je ahu ko an ja mu je an ja ahul a'ami dawa kenan an ja eh kamar a ai kusan muna da karshe yanzu muna ba tun karshe bane to a eh, awakhir mhm. hamza da ke eh wannan da da abin nan kenan da sa'i kenan da hamza kuma an je a hula ami ga imala ta ja'a yana imala ta ja'a ya ce ja'a amma ba mu zo kan shi ba tukunna Ah. gashi ana muke karatu zahiri ah, mun samu wurin ko na abasa ƙarshen yanzu ba muna magana kan karshen aya ba ne karshen ayar to shi kenan qala rahimahullah thumma al-qiyama thumma al-qiyama thumma surat fala saddaka salli walakin kazzaba yawwa to idan mun bada aiki za a yi takalili fataha gata kun da kyau ko takalili ga yadda ake yin shi imala kuma ga sai za mu sake wasali kenan haka aka rubuta mana aka rubuta mana aya ice kai mata wasali da ruwaya kaza fata dai da kika san fata dawon ba alfin ce manuta ba da muka yi a karkatacciyar fata yauwa sai kuma eh, eh, wannan takalil kenan eh, takalil kenan wannan wannan kuma imala eh wannan akan akan harafi ba akan harafi shine alharful muhimmala kenan akan harafi yanzu kuma wannan a kasan kasan wanda za a mai imala wai ala ale me aka yi ma imala lamun ko ya'un ko dai ya'un imamu shatubi ya ce ya'un ce sai ina muke thumma fil ma'ariji al ma'arij ina wurin yake kalla innaha lava eh, lishawi lavi an adbara wa tawalli eh lavi eh tad'u tad'u man adbara ko man adbara hamza yana karantawa man adbara ko kuma zai tsaya ce mana da baru in zai tsaya eh duk da mu zo kasu da izinin mai duka mana da baru a yi tsawon To yanzu duk mu nan gaba ɗaya mun tsaya ne akan hamza da kisa'i hamza a kisa'i hamza da kisa'i ba ƙara kowa a kai ba ko? Ƙalar himhullah ƙara masu hubatun a ma fil isra'i saniyan suwan wasu dan fil waƙafi anum tasabbala wa ra'u tara'a faza fi shu'ara'ihi wa a ma fil isra'i hukmu su bace na wa ma ba da ra'in sha hukmu habsuhum yuwali bi mujriha wa fi huda unzila qala rahimahullah rama suhbatun rama suhbatun kalma ta rama suhuba sun mata imala wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rame to kun ga yanzu in muka rike wancan yanzu mun fara shigo da waɗansu tun yanzu an sa suhuba kun ga shu'uba ya shigo kuna jina da ke ko hamza da kisa'i dai suna nan eh yanzu shu'uba ne ya shigo su a rama suna nan kan ƙa'ida su ta imala ko wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rami da shuba da habs yanzu a karanta mana da habs da habs habs to a karanta da khallad walakin Allah walakin shine qala rahimahullah rama suhubatun kenan a'ama in ga inda da hausa ne a ce ai suhuba gayya su din nan duk sun jefi makaho eh rama suhubatun eh, haka kawai haka a'a ne rama a'ama a'ama na cikin suratul isra na biyun na biyun ba na farkon ba wa man kana fi hazihi ko man kana ne wa man kana fi hazihi a'ama fa huwa fil akhirati a'ama eh shi ne eh wa man kana fi hazihi a'ama fa huwa fil akhirati a'ame uh <laughs> wa man kana fi hazihi a'ama fa huwa fil akhirati shi ne dalilin da ya kawo sabanin shin ismu tafdil ne ko kaza kaza kaza ne rama suhbatin a'ma fil isra'i na biyu wa man kana fi hazihi a'ama huwa fil akhirati a'ami da hamza da kisai da shu'uba da sun mushi imala an gane wannan suwan wa sudan fil waqafi anhum tasabbala suwan suwan fi makanin suwa ko sudan a ya sabal insanu an yuta raka suda fil waqafi in za ka tsaya in za ka tsaya anhum tasabbala anhum tasabbala eh suhuba din to kun ga ai yanzu daman ai hamza da kisa'i suna yi tunda suna cikin ru'usul ayi yanzu shi uba ne ya shigo su makanan suwa fi makanan suwa eh, sai zama makanan suwe in za ka tsaya kun lura da ke ko in za ka tsaya a yi hasabul insanu an yi taraka suda sai ka karanta an yi taraka sude eh, a yi hasabul insanu an yi taraka suda ayar alam a hada mana shi tsaya kenan yanda kuka karanta da khalaf to a kar a ya ku mun wannan taron a karanta mun da dalla dalla a yi min da khalaf eh a yi hasaba ai ba gunna ai ba gunna duna khalafun tala ai ba gunna ai eh wajuwa ha Wakufan kenan. Ayyu taraka su de eh? Ah, <laughs> wa ya iduna ha khalafun tala. A cikin farko dunal gunna tala. eh <laughs> inda aka maimaita muke yi to ku karanta mu ai wasu kuma sudan sudan sake eh eh ai tun da ya ce fil waqfi kuna mun gunna fa khalaf eh ai bai ba a samu an yi kwaye ɗaya ba ai <laughs> eh sudan alam sudan alam akwai mimita to a karanta da abul haris a ya hasibu shi ne in za huce ko gan za huce babu imala eh domin tanwini yana hana imala ulura tanwini yana hana imala eh, da warshi ne ko suke karanta a yahsibu da za mu zo mu shi eh mana akwai masu karanta siwa fi makanin siwa قال رحمه الله وراء تراءى فاز في شعرائه وراء تراءى راء نتراءى في شعرائه أتكن سورة الشعراء إيه ma tara aljam'ani kulura na suratu shu'ara banda a tani na suratul anfal isa ya ce fi shu'ara ya yi ya yi ta taqaidihi da suratu shu'ara yanzu mun gano wurin ko ra'u tara'a sai a ce ma tare ma tare a falamma tare e a kira yin wurin ne ai za ku tuna ne ai eh, akwai tare yanzu shi yake mana wannan maganar na wara'u tara'a ko sai ki ce abin falan ma tare e tare wannan hukunci kenan na yanzu to shi akwai wanda suka karanta tare e a karatun da muka yi na baya don karatun zai zama tara a daya tare a biyu tare e uku tare shi muke magana e to shi akwai mai karantawa kuma tare e ya ku ce bai ba mun yi zawatul ya'i mun yi ya'ul a ba ya'ul idafa ba mun yi zawatul ya'i mun yi alfu ta'anis tara ko ba shi ban zai dalla-dalla ta re shi muke yanzu tare to shi akwai mai karanta kuma tara e ko tare e shi wani alhamdu akwai mai karanta da mai imana saboda ai ga ga ga ana wannan shi da kyau ko ba a sa kan biro kasan biro ake sa nam nan shi hamza shi zai ce tare eh. Eh, a hamza shi kadai yake karantawa tare eh tare a a tare ne tukunna tare hamza shi yake karanta shi kadai tare sai su haɗu shi da sai su ce eh, eh. hamza eh kisai tara a hams Eh. tare e hamza tara e kisa'i eh, tuwai dai sai muka kowanne suwa suka bi shi ƙalar himmullah wara'u tara'a faza fi shu'ara'ihi wara'u tara'a faza fi shu'ara'ihi ce wa amma hamza wahadahu ra'u tara'a ma'al alfi da hafi suratu shu'ara fil halaini wa inda alwaqfi ala tara'a yumilu hamza wal kisai kinga da muka ambata tara tare shi kadai hamza amma a hamza da kisai saboda a karanta mana da khallad falamma a mimita. kuna ji da ke ko to sai mu karanta da abul haris a maimaita a karanta da hafs shi ne ba <laughs> kai قال رحمه الله وأعمى في الإسراء حكم صهبة أولا وأعمى في الإسراء أعمى نصورة الإسراء أعمى نصورة الإسراء حكم صهبة أولا waɗanda suke mashi imala su ne hukumu suhuba hukumu suhuba ita duri ne eh ha'un ai shi sai duri ne an abi amr al-basri ku lura da kyau muna da wa man kana fi hazihi a'ama fa huwa fil akhirati a'ama a'ama nawa kenan guda biyu suratul isra eh? wa adallu sabila wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma eh wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan wa yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira yasa malam yace yasa malam yace rama suhbatan a'ma fil isra yayi takaidi da suratu isra yace saniyan saboda a suratul isra din guda biyu ne wa man kana fi hadhihi a'ama fa huwa fil akhirati a'ama wa adallu sabila aha ina jinki ya fahimtu to yanzu suwaye suke yi wa a'ama ta farko da a'ama ta biyu a'ama ta farko suhuba hamza da kisa'i da shu'uba a'ama ta farko hamza da kisa'i da shu'uba da abu amr al-basri hamza da kisa'i da shu'uba da abu amr al-basri su suke karantawa yanzu dai a'ama da hamza da kisa'i da shu'uba da hamza da kisa'i da shu'uba wana ji da kyau ko duk suna karanta wa man kana fi hadhihi a'ame fa huwa fil akhirati a'ame suna musu imala duka biyu abu amurul basari shine yake karanta wa man kana fi hazihi a'ame fa huwa fil akhirati a'ama kin ga sai bace wala shi ba shi kaɗai ne baya yi eh shi kaɗai ne baya wa na biyu imala aikin gada masu suhuba hamza da kisa'i suna wa na biyu eh, eh na biyu ya kai kin ce za ki je waje za ki ce na ce ki ce to shi kenan maimaita muke wanda aka yi ba kenan ba zai yi ba

ki daina sa kan biyu fa wa man kana fi hadhihi a'ami fa huwa fil akhirati a'ma haka suka rubuta shi a'ami na farko fa huwa fil akhirati a'ma ku ba ku gani eh eh shine awwala ai ko kuma su awwal na farko shine Ah, ga ta a sama ban ji ba ci awwala na farko shi ne awwal ɗin ai irin shi eh, suka yi kenan da hamza da kisa'i da shu'uba suna karantawa man kana fi hadhihi a'ame fa huwa fil akhirati a'ami hamza da kisa'i da shu'uba duk suna karanta a'ame a'ame duka biyu shi ke karanta na farko a'ame na biyu a'ama eh su suke yi saboda shi baya yi a na ƙarshe sai aka aka fitar da shi annabiyin kenan amma da aka zo bayani na farko sai aka hada su da shi ko kuma su ba ce nawala eh, yadda suke yin na biyu haka suke na farko da kuma ƙarin abin nan aha kuma na qur'ani ne qala rahimullah bari mu karanta baitin karshe ko insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah ta'ala ya kai mu qala rahimullah wa ma ba'da ra'in sha'a hukuman wa ma ba'ada ra'in sha'a hukuman hakan nan alifun din da ya zo bayan ra'un alifun da ya zo bayan ra'un idza waqa'at hazil alifatu ba'da ra'i kullura idza waqa'at alifatu ba'da ra'i kamar Eh, ya ce kamar bushire nasare asire azikire ishtare kadanare a wannan tana zuwa wa fi alfatin qabala ra tarfin atat bi kasirin amiltu da hamidan wato kubala shi <laughs> eh, shine wa fi alfatin qabala ra tarfin atat eh wannan ba'adara aka ce wa ma ba'adara'in eh. eh kaga nan alifin din ya zo bayan ra'un ne can kuma ya zo anna sare ko sare anna sare can kuma annahar annahar ne wafi alfati wafi alfati qabala ra tarafin a ƙarshe a tat eh, wannan kuma shine wa ma ba'ada ra'in ai alfin din ya zo ba'ada ra'un ne sha'a hukuman ai dama asali hamza da kisa'i suna imala da yana cikin zawatul ya haka ne nasara bushira zikire dama asali hamza da kisa'i suna ta'anis dama yanzu ko ba mi wannan hukuncin ba ko da ba mu kawo ma ba da ra'in ba aka ce ki karanta annasare da da hamza ko da kisa'i daman nasare zaki ce bushire zaki ce zikire zaki ce to me yasa malam aka kawo shi yanzu kuna ji da kyau ko saboda an ƙara musu abu amr al sha'a hukuman sha'a shinun hamza da kisa'i ha hukuman shine abu amr al eh shi yanzu abu amr al-basri yana yin nasare yana yin bushire yana yin kadanare kadanare ta kalluba wajhika walau tare idh zalimuna fi ghamaratil mauti azzikre asre subhanallazi asire bi abdihi kullum da ke ko kaga kenan kana da dalilai da dama in an ce kawo dalili zaka iya kawo wa ma ba'a da ra'in sha'a hukuman ya shiga in aka ce ka kawo dalili kuma zaka iya kawo wanda muka ambata a baya na ah, eh, amala zawatil yi haisu ta asala ko ko fa'ala ko nasara fa'ala kaga yana wazanin fa'ala wa kaifa atat fa'ala muna magana akan hamza da kisa'i hamza da kisa'i nasu ya shiga kan fa'ala kun lura da ke ko daman zuwan abu amur basari ne ma asila ya sa aka maimaita hamza da kisa'i in ba dan abu amur basari ya zo ba dama ba sai an maimaita su ba qala rahimahullah wa habsuhum habsun dinsu su ƙorau ɗin nan walibi bi majaraha yana bin su ya bi su a majaraha wa fi da unzila a suratu hud aka sauke shi a majriha ko bismillahi majriha wa mursaha wanga majriha ake karanta ba a karanta majriha a ce za a yi takalili inda za ka yi da warshu a da inda za ka yi da hafsu to za ka karanta za a karanta majire ha ne majire ha ita ce imala kadai da hafs ike da ita qur'ani hafs ya shigo eh fa marhaban bihi kuna ji da kyau ko eh, eh. Abu Amr al-Basri. Eh. duk inda aka samu ya zo baya da aka samu alfin ta zo ai eh, alfin ya zo bayan ra'un ba eh ba ga alfin din ba da ta zo bayan ra'un to yana mata imala imala yake mata saboda duk yanzu muna hukunci imala ne ba a zo kan takalil ba ba a kuma zo kan bayana bayana shine takalil din a sai mai wannan sai mai wannan ra'un da ka samu wannan ba shi kuma da wannan yanzu tara'a falama tara aljam'an ko muna da kira'a nawa nan muna da tara'a muka yi muka yi tara'a a amu maimaita tara'a hafs da Ikhwanu sai muka yi tare e nau kenan hamza kenan shi kadai tare e hamza shi kadai sai kuma muka yi tara e no kenan uku yanzu a wannan kalma mun sami qira'a uku dan ana magana ne kan unzilal qur'anu ala sab'ati ahruf me ma'ana sab'ati ahruf shin akwai kalma daya da take ɗauka kai na ce ki je waje hutu shin akwai kalma daya. da take ɗaukan kira'o'i bakwai sabuwar magana sai ki ce mai e ko a'a e na ji wani ya inkarin sama ya ce babu su mm, wai a wai yayi unzal uh, qur'anu ala sab'ati ahruf an share su gaba ɗaya yanzu kawai harfi ɗaya ne ake karatu da shi ban yi sani ba to yanzu yanzu dai yanzu na muna da kira'a na wana muna da tara'a muna cewa fa kira'a ce karɓaɓɓiya kowace za ka karanta ƙur'ani da ita za ka yi sallah da ita yawwa tara'a nawa ɗaya tare a e, biyu tara a e, uku yanzu ba mu ji abin da warshi zai ce ba kwarai eh, kwa don ya ce abin nan wa ma ba da ra'in wa zurra'i warshin baina baina wa zurra'i warshin baina baina baina baina shin zai karanta tara ya ne Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya subhanaka amma bai zo ba dai ita ba ta matsa fa wai wai hafsu ya riga ya riga warshin eh. to amma da muka yi ya atul idafa ai su ne kan gaba eh wato tartibin imamu shatibi tartibi ne baje ku lura da kyau sai ya bada usul zawatul ya'i ku lura da kyau ko da alfu ta'anis su ne manya-manyan sababai da ke sawa ayi imala wana jiri ya kawo maka ma auzan mun yi wazani guda biyar ba kai fa'ala fa'ala fi'ila fu'ula fa'ala da fu'ala mun yi wazani guda biyar kun lura da kyau ko kuma aka kawo mana waɗanda suka fice a nan su ne hamza da kisa'i ina fata mun fahimci wannan da kyau hamza da kisa'i to sannan kuma muka zo muka ci gaba da magana kuma ma inda kisa'i ya zarta hamza muka ci gaba muka zo muka samu ma inda duri an tisa'i ya dan ajiye abul harith gefe guda ya ci gaba da gashi suka zo suka haɗe to yanzu sai aka fara zubo mana da wasu an shigo mana shu'uba aka shigo mana da abu amr al sai ya kuma dai shu'uban da aka kawo su din dai su ne ragamar hamza da kisayi din abu amr al da ya shigo dai ya samu hamza da kisayi din ne Allah ta'ala ya amfanar da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك